daidai da sha biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida a yanzu da izinin allah za mu gabatar da wasu daga cikin nasihohi wanda a yau babban abin da kai ce musulmi madadin su riƙe addininsu kuma su yi riko da abin da suka koya na darussa a cikin watan ramadan sai lalacewan nasu ya kai ga annan da suke a yanzu a bayan tarbiyyar da suka samu a cikin watan ramadan kuma ma ya fi abin da suke kafin ramadan din damu mun ɗauka a lokacin bikin sallah ne kadai, mutane suke sauka a bisa tarba na kwarai su koma suna yin wasu abubuwa na ashe. abin da ke ciye sallah kwana goma da barinta amma irin waɗannan lokuta ne ake shirya wasu bukukuna na baɗala kuma wanda waɗannan bukukuna na baɗala sun ɗaukar da da yawa daga cikin al'umma daga karantar wanda suka samu na tasirai da wa'azuzi da malamai suka yi masu a cikin ramadan allah madaukin sarki ya kiyaye ta ta wannan muhadara da za mu yi a takaice kuma a gurguje a yanzu tana da taken almunkarat ila'idin lati ya fa'aluha kasirun minan nas wasu abubuwa na asha abubuwa na allah wadare da ake samu da yawa daga cikin mutane suna yi a lokacin bikin idi a yanzu mu ce da kuma abubuwan da suka biyo bayan sauka daga idi da abubuwan da ake ƙoƙarin rakawa na wannan wata na ramadan amma kuma abubuwa ne na tsiya. madadin ya zama abin da mutane za su yi ƙoƙarin yi shine sitti shawwal ɗinsu da yin addu'o'i kamar yadda aka samu sahabbai suna yi suna roƙon allah madaukin sarki ya sa ibadan da suka yi a cikin ramadan ta karbu to sai aka samu da yawa daga cikin mutane kuma sai suka zo da akasi allah madaukin sarki ya kiyaye mala yake cewa kasiratul la yumkin hasaruha abubuwan da ake mara kyau din a bayan wucewan watan ramadan abubuwa ne masu tarin yawa da ba zai yiwu a iya kididdigo su ba daga ciki akwai ashirku billahi ta'ala bi taqarrubi li ashabil quburi ودعائهم من دون الله في بعض الأمصار والبلدان abin da kai ce za a samu wasu daga cikin musulmi ba su da lokacin da za su yi ma'alla madaukin sarki shirka sai lokacin da aka sauko daga idi wasu kuma kafin aje idin safiyar sallah da jijjifi za su wanke kafafunsu za su tafi yi wa Allah maɗaukin sarki shirka a ina a makabartu a kabarrukan waɗanda ake da'awan cewa waɗannan salihan bayi ne wannan yana faruwa a manya-manyan garuruwa na musulmi da kuma ƙauyuka a ko'ina a sasannin duniya sai inda Allah maɗaukin sarki kaɗai ya tsare. masu wannan aiki suna cewa duk lokacin da mutum ya je ya gabatar da bukatun shi a gaban kabarin wani salihin bawa to dukkanin bukatun shi za su biya na wannan shekara wannan karya ne kuma wannan shirka ne kuma allah baya son haka kamar yadda muka sani akwai da yawa daga cikin mutane waɗanda suke zuwa haramin makama suke yin abubuwa na tsaface-tsaface suke yin abubuwa na shirka suke aiwatar da abin da yake yana ta Allah madaukin sarki isa jama'a ku ji tsoron Allah ramadana ya wuce to kamata yi mu fara tunanin me za mu aiwatar a waɗannan kwanuka domin mu sami yardan Allah babban abin ci idan aka ce an sauka idi kamar yadda ake hawan sallah ai hawan bariki ko ai hawan daushe haka ake samun waɗanda suke zuwa suna yin taro a ce za a je a yi hawa hawan waliyai za a tafi zuwa tafiyan waliyai za a tafi kabarrukan salihan bayi kabarrukan malamai da kabarrukan waɗanda aka yi manaɗin walittaka ba abin da ake a wajen sai shirka sai bid'a sai kangarewa Allah madaukin sarki wannan ba daidai ba ne. a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki yana cewa wala ta da da'umin lahi ma la yanfa'uka wala ya durruk kar ka saki ka kirayi wani wanda ba allah ba kar ki saki ki gabatar da ƙoƙon buƙatanki zuwa ga wani wanda ba allah ba shi wani nan wanda ba allah ba da zaki ki mai tawaye ki ƙi bin shi ba abin da zai iya maki na cutarwa waɗanda kuma suka nace wajen biyayya ga ire-iren waɗannan bayi kuma ba abin da suke iya masu na amfanarwa sai Allah ya ce fa'in fa'alta idan aka samu bawa ya yi kunnin ƙashi ya yi biris da wannan kira na Allah ya tafi ma Allah maɗaukin sarki shirkan da ya hana sai Allah ya ce fa'in naka idan minar balimin to duk wanda ya aikata haka to a daidai wannan lokaci ya fada cikin azzalumai ya fada cikin bayin da Allah madaukin sarki yake fushi da su kuma bukatan da yake da ita wannan bukatar ba za ta biya ba wa in yamsaska Allahu bi durrin Allah madaukin sarki yace duk sanda ya saukar da wani cutarwa ga wani bawa bawan nan kowaye wala kashifa lahu illa babu wanda zai yaye wannan damuwa ga kowane irin bawa da Allah madaukin sarki ya sakar ma damuwa in ba Allah ba kinan babu wanda zaki je ki ga ma bukatun ki domin ba abin da zai yi tsinana miki Allah Maɗaukin sarki zaki mika kokon ki kuma shi yake da abin da kike bukata kuma yayi alƙawarin cewa muddin kika roke shi shi kuma zai baki abin da kike so haka Allah ce wa in yuridka bi khairin da Allah madaukin sarki zai nufi bawa da alkhairi to fala da li fadli babu wanda ya isa ya tunkude falalar Allah maɗaukakin sarki in Allah maɗaukin sarki ya nufi zai mawane arziki na dukiya ko arziki na ƴaƴa ko arziki na mulki ko arziki na farin jini ko arziki na karbuwa cikin al'umma babu wani wanda ya isa ya ce wannan arziki na Allah a fasa kar'ani Allah ce sibu bihi man yasha'u min ibadi Allah madaukin sarki yana baiwa irin wannan ga wanda ya so daga cikin bayan shi wa huwal ghafurur rahim to idan muka fahimci waɗannan ayoyi abinda zamu fa'idanta da shi a kurkusa a gurguje shine masaki kowa mu kama Allah babu wani wanda zai iya amfanar da ke koya cutar da ke sai da sanin Allah an gane wannan yasa duk abin da zai fasata mahallicin ma kanmu wallahi mu bar shi abin da kai ce akwai wacce da ramadana ta daina zuwa wajen bokaye da 'yan bori da 'yan duba da malamai matsafa a yanzu ramadana ya wuce kuma za ta koma ta ci gaba to kin shiga uku ki sani komi naki na Allah ne shi yasa ma ce kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah ce kun ga sallah na kun ga yanke yanke da nike yi na layya na hadaya na fidiya na suna na duk abin da za a yanka ina yi ne don Allah haka ɗungurungum ɗin rayuwata to Allah nake ma haka idan mutuwa na ta zo to ina sa ran a kan tafarkin Allah ne la sharika lahu Allah madaukin sarki ya ce, ba wanda nake sa ma wani rabu ko wani kaso na ibada na kaf tare da Allah wa bizalika umirtu kuma tauhidin nan ta hanyar kade ta Allah madaukin sarki da ibada to Allah madaukin sarki ya umarci ni da yin haka wa ana awwalul muslimina kuma lallai ne ina daga cikin na farko-farko waɗanda suka miƙa wuya ga Allah madaukin sarki Allah ya taimake mu kun ga waɗannan awayi guda biyu suna haska mana cewa mai taka tsantsan kuma mai a hankali duk abin da ya zama shirka ne kowane irin fuska ne kai koya aka sallata maganar wallahi mun nisance ta a ce wai ga wata yarinya ko ga wani yaro ko ga wata mata daga rashin lafiya Allah ya bude mata idanunta tana ba da wasu magunguna tana ba da wasu labarai ainihin hamsin kawai za a bayar ko bukaci kin je kin samu aljanu kin yi shirka kin lalata ibadanki duka kin juya mu Allah baya Allah ya juya miki baya ke sa ku ji tsoron Allah duk abin da musulmi zai yi ya tsaya ya lissafa kuma ya tsaya ya auna domin akwai ranar kin dillanci yana nan tafi idan kike ma Allah shirka ba yanda za a yi manzan Allah ya cece ki ranar kiyama domin duk mushrikin da ya mutu bai tuba ba ba zai samu rahama ba amma za ki ga wanda ya aikata aikin sabo in Allah madaukin sarki ya lullube shi da rahama kuma zai iya samun sauki Allah madaukin sarki ya kai shi aljanna yasa mai a hankali Allah ya shiryar da na biyu daga cikin abubuwan da yau mutane suke yi ana murnan cewa an sauka idi ko kuma ramadana an yi sallama da shi akwai isbalu siyadi wal mashalih wasawawal sarawil ‘ya'yan musulmi ne za ka ga sun yi ɗinki wando na jan ƙasa taguwa na jan ƙasa a baya da alkyabba suna jan ƙasa wannan haramun ne ba a ramadana ba ba lokacin sallan idi karama ko sallan idi babba ba a kowane lokaci bai halatta ba ke sa ku sa ido 'ya'yanku da suke yin irin waɗannan ɗinke-ɗinke ku hana su an gano wannan da kyau ku idan aka waye gari za ki iya gaya ma ɗanki ce shi wai ba zai ji maganin ki ba wannan ɗan babu alherin aihuwan shi da kika yi kuma sai ya zama maki balayi a lahira babu dalilin da zai sa wai uwa ko uba su waye gari su ce wai yau ‘ya'yansu ne suke nuna masu yadda za su kin zama uwar banza kuwa dole ki su bi ki an fahimci wannan da kyau ku shi sa ku ji tsoron Allah kan wannan in ya zo da wando ya wuce idan sawu ki ce kawo nan ki aika su miki reza kawai ki yanke ki ce je ka kai mata yaliyar ɗinki na rage maka wahala kun fahimci wannan da kyau ku wannan bai halatta ba kuga ya'yan musulmi idan aka ce yau sallah ya'yan musulmi sun lalace wannan abin suke yi inda za ki ga irin suturin da suke sawa kare ba bai ci ba in ka bincike irin yadda 'yan matanmu suke sa ta fafi a lokacin bikin sallah ka sai da ke ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna ganin sun waye suna ganin sun samu ci gaba suna ganin sun samu ilimi wannan ba inda zai kai ki sai zuwa ga mahallaka ma ba abin da zaki to zaki birgi idan aka waye gari baki birge mahalicin ki ba wa zaki birgi an fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya ba bala ya ce wa gairu zalika min anwa'il albisa kai da ma wasu tufafi iri-iri na banza da mutane suke sawa Allaci, tanzilu ta hatal ka'abai ne wanda za ga ya wuce idan sawo فكثير من الناس يوم العيد يلبس الملابس وقد حطت على الأرض تنكا تكنس الشوارع za ga mutum ya sa tufafi tufafin ya zuba ƙasa yana ta tattiriyar nashi ne ta zama tsintsiya yana shara duniya da ita duk inda ya taka kawai sai tufafin sai ya ja ɗan adam ya jahilci maganar Allah da Allah madaukin sarki ya aiko annabi a cikin ingantaccen hadisi annabi yake cewa salasatun mutum uku la yukallimuhumullahu yawmal malkiyama ranar kiyama Allah ba zai yi magana da waɗannan mutum uku ba sai ki tsaya ji ɗanki na ciki mijinki na ciki ƙaninki na ciki don mutumin da a da a a naki yake tasiri a kan shi yana ciki kin ji Allah ba zai magana da irinsu ba na biyu wala yanzuru ilaihim sam Allah ma ba zai kalle su ba ya dube su ko kallon su kallon rahama Allah ba zai musu ba na uku wala yuzakkihim Allah madaukin sarki ba zai tsarkake su daga laifuffuka daga kurakurai daga duk abin da suka zo da shi na sako ba walahum azabun ali a ƙarshe ma suna da azaba ne mai radadi mun gano wannan da ke haka annabi ya maimaita wannan su uku qala abu dharr ɗaya daga cikin sahabbai abu dharr yace khabu wa khasiru kai waɗannan ko sun taɓe sun yi khasara manhum ya rasulallah waɗannan mutane suwa ne ne ya manzan Allah qala sai annabi ya ce almusbilu izarahu wanda ya saki tufafin shi har ya wuce idan sawo kun ji ɗaya shi sa ba burgewa ba ne ba wayewa ba ne ba fahimtar zamani ba ne ha wannan shi yake ce maƙida humanci da kuma fuskantar azaban Allah da fushin Allah ranar kiyama walmannan da mutumin da zai yi aikin alheri ya koma ya ɓata da guri aini ne make kaza ni na taimake ki da kaza nan da kaza yi kaza ba ni ne kaza ba duk mutum mai gorin wani abin arziki da ya taɓa yi ran tashin alƙiyama yana cikin wanda za su fada cikin wannan bala'i wal munfiqu sul'atahu bil halatil kazib haka da mutumin da ke sai da kayan siyarwan shi da rantsuwa na ƙarya wallahi ko ni ban samo shi a kaza ba wallahi a kaza yake a wajena kuma billahi lazi sai kin siya kaza zan sallama maki duk ire-iren waɗannan rantsuwan ba abin da suke sai kwashe ma sana'an mutum albarkan da ke ciki sannan ki kare ki je lahira kin ji bala'in da ke jiranki Allah ya kiyaye sannan da al-Imam Muslim ne ya fitar da shi wa an Salim muna Abdullah anna abahu haddathahu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال Abdullahi أن عبد الله يشي ما يفينش عبد الله أن عمر ني كرن تدشي cewa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce bainama rajulun yajru izarahu wata rana ne wani mutum yana tafiya ya saki tufafin shi a ƙasa irin dai yanda waɗannan 'yan samari suke yi yana cikin tafiya yana takama yana tafiya yana yanga yana tafiya yana mai jiji da kai khasafallahu bihi sai Allah maɗaukin sarki yasa ƙasa sai ta haɗiye shi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyamah yanzu haka yana nan yana zukulkula yana ƙara nutsa a cikin ƙasa har zuwa tashin alkiyama ƙasa na ƙara matse shi yana ƙara samun kunci da azabar Allah yana ƙara nutsa cikin ƙasa sakamakon wannan laifi wannan ba ƙaramin magana ba ne Allah maɗaukin sarki kiyaye mu wannan hadisi al-Imam bukhari shi ya fitar da shi to kin ga waɗannan ɗabi'u ɗabi'un tufafi dole ne ke sa ido <clears throat> ‘ya'yanki wani irin tufafi suke sawa ki sa ido duk mutumin da zai zo neman auren ekki ko kanwanki ko duk wanda za ki iya ba da shawara a ji Ka sa ido ku ga wani irin tufafi yake sawa ana ganin tufafi ne na banza a yi marmaza an karar a yi marmaza faɗakar in ba haka ba za ku aurar da ɗiyanku zuwa ga mutumin da Allah ke fushi da shi kuma albarka ba zai taɓa biyo bayan wannan auren ba Allah ya kiyaye na uku alkiburu a lokacin bikin sallah da abin da ya biyo bayan haka za ga mutane sa ɗabi'an girman kai aini leshi iri kaza ne tsada kaza na ɗinka nasa ai ɗinki iri kaza mai tsadan nan ne na yi ai takalmi na ai jaka na ai warwaro na ai kaza nawa ai kaza nawa wannan ɗabi'a ne girman kai ɗabi'a ne na iblis allah maɗaukin sarki baya son masu yi shi sa ki ƙoƙari ki bar wannan sam in ba haka ba za ki samu kanki cikin matsala shi sa malai ce ba'adun nas ayyamul aidi ya takarun nas wasu daga cikin mutane a ranakun da ake hawan idi ba abin da suke yi illa tozarta mutane da rena su wai takabbaru alaihim ka gansu suna nuna isa da girman kai ga sauran waɗanda suwa tsammanin su sun ɗaran masu waya ajibu bi ka ga mutum yana takama yana jiji da kai a karan kanshi waya talu fi ka ga mutum yana tafiya yana takama wa haza muharramun fi jami'il awqat wannan abu ne wanda yake haramun ne a dukkanin lokaci shin a lokacin bikin idi ne ko lokacin bikin aure ne ko lokacin sha'ani ne daga cikin sha'anoni da mutane kan yi ko a makarantu ne ko a asibitoci ne ko a gidan karɓar gaisuwa ne kai ko da a cikin zamantakewan gida ne ko ma ta iko iko irin waɗannan abubuwan da ake haramun ne ba daidai ba ne kuma haramcin ba wai mata ne kaɗai yake a kansu ba hatta maza ma haramcin yana kansu Allah madaukin sarki ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce wala tamshi fil ardin marahan karka kuskura a matsayinka na bawan Allah ka zo kana tafiya a bayan ƙasa kana takama kana cika baki da kakaci innaka lan takhriqal arda Allah madaukin sarki yace duk yanka baka da nauyin da zaka iya hura ƙasa walan tablugal jibala tula kuma duk tsayinka baka isa kai tsawon dutse ba nan Allah maɗaukin sarki ya tozarta waɗanda suke irin wannan yanga da irin wannan takama ne cewa ashe kasassu ne ashe gajiyayyu ne ashe su ba kowon komi bane domin gashi ba su da nauyin huda ƙasa ba su da tsayin dutse to don menene suke nuna isa ga bayan Allah yasa mu ji tsoron Allah akwai lokaci da irin waɗannan masu yanga da takama da nuna isa suka zo wucewa ɗaya daga cikinsu sai ga ya kalli wani malami a gefen hanya ya ce za mu wuce ba ka kawo gaisuwa ko ba ka san mu ba ne ya ce na san ka ba ya ce to don me ba ka gaishe mu ba ya ce ban bukatan gaishe ka ne ta ba ka san na ba ya ce na san ka ya ce ba ka san na ba ya ce na san ka ya ce to ne ne in ka san ya ce farkon ka abin kyama ne don kai mani ne ka fito ta kafan da ke furzar da duk wani abu na najasa ka ƙara bi ta wani kafan na jasar aka zo aka mai da kai jini abin kyama ka zama tsoka ka zama kaza aka zo ka fito ta hanyar kazanta da abin kyama da na jasa yanzu kara kainin da kake kana yawo kana nuna isa ba komai a cikinka illa na jasa kuma da za ka mutu mushe za ka zama mai na kanon nuna takama me na kanon nuna ma Ɗan uwanka musulmi isa kai ba kowan kowa ba waye kai mun gano wannan da ke ku karki sake ki daga kai ki nuna isa ga wata daga cikin bayan Allah in ba ka ba sai Allah madaukin sarki ya kaskantar da ki don ya nuna cewa ke ba kowa ba ce Allah ya kiyaye haka cin alkur'ani Allah ya ƙara cewa wala tusa'ir khaddaka linnas kada ki kuskura ki raka daga mutane kun da kuki mutane suna mace magana kina jujjuya musu kunci ki a dole ga wata matsiyaciya kina yayyatsa na baki kina tattamike fuska ke kin fi karfin su kake kuskure ki wannan Allah ya hana wala tamshi fil ardi marahan Allah ce kar ko mutum yazo yana tafiya a bayan kasa yana nuna isa da cika baki da yanga inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin Allah baya son duk mutumin da ke nuna takama a cikin tafiyan shi kin sa takalmi wai kina tafiya kina takama don ki nuna eh fa takalmin nan fa mai daraja ne to Allah bai son ki kin sa tufafi kina yanga kina takama to duk ki gama Allah baya son ki fakhurin Allah baya son duk mutum mai alfahari duk wanda zai alfahari a tufafi ne alfahari a dukiya ne alfahari a yawan dangi ne alfahari da ilimi ne alfahari da karbuwa ne alfahari ga komai Allah maɗaukin sarki baya son shi don me zaki zama daga cikin jama'an da Allah baya son su riban nawa za zaki samu idan kika fada cikin wanda Allah baya son su Allah ya kiyaye to qala ta'ala Allah maraukin sarki ce sa'asrifu an ayati ya takabbaru na ardi bighayri al-haqq in ji ku su wanene ne Allah Maɗaukin sarki zai jarrabce su da bijiri ma'ayoyin shi a duk sanda aka zauna za a yi masu wa'azi Allah ya ce ba wasu ba ne illa waɗanda suke nuna girman kai da nuna isa me yake ce ma girman kai shine batul haq kin gaskiya wa ghamtun nas da kuma raina mutane kuma suna yin wannan babu wani ilimi kawai suna yi ne da gangar kawai saboda kawai sufi tsararru ne kawai za su bijire ma gaskiya don sun isa to Allah madaukin sarki ce ba zai taba barin su ayoyin alkur'ani da sunan annabi su masa amfani ba domin in an je lahira Allah madaukin sarki ya kona su da hujja don ba su bi shi ba yasa muna roƙon Allah ya kiyaye mu fada cikin wannan bala'i haka Allah ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi kuma gidan lahira kun ga aljanna Allah maɗaukin sarki ya tattale ta ya kintsa ta ne ga mutanen da ba sa neman ɗaukaka ba sa nuna isa ba sa girman kai da jiji da kai a bayan ƙasa wala fasadan sannan ba sa yawo da ɓanna a cikin al'umma ɓanna na magana da kuma ɓanna na aiki wal aqibatu lil muttaqin Allah maɗaukin sarki ce cin nasara a ƙarshe to na bayi ne waɗanda suka sa tsoron Allah a cikin ayyukansu ba ta yadda za a yi mutumin da bai tasa tsoron Allah a cikin aikin shi nasara ba sai mutumin da ya tasa tsoron Allah shine kaɗai zai nasara Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annabi yace bainama rajulun yamshi fi hullatin wata rana wani mutum ne ya zo yana tafiya ya saka wasu tufafi iri ɗaya ya yi asin da asin ta'ajibuhu nafsuhu shi da kanshi yana tafiya yana kallon jikin shi yana burge kanshi yana tafiya yana yanga yana takama da nuna isa iz khasafa lahu bihi sai Allah maɗaukin sarki kwatsam ya sa ƙasa ta kama shi fa huwa yatajaljalu ila yawmil qiyamah kin ga kamar yadda ake ɗaura sukuru a jikin katako ko a jikin karfe to haka yake jujjuyawa ƙasa tana yankan naman shi tana cin jikin shi haka zai ta yi hattashin kiyama wannan ukuban wanda aka gaggauta ma gidan duniya kenan to kina da irin wannan ɗabi'a sai Allah maɗaukin sarki ya bari sai kin mutu a cikin kabari ya maki to menene amfanin wannan nuna isan da kika yi a duniya bayan ukuban Allah yana nan yana jiran ki bayan azaba na nan najirin ki shi yasa ku tsaya ku kallo waɗannan ayoyi da wannan hadisi da kyau ku yi taka tsantsan dangane da abubuwan da kuke aikatawa a tafiya da abubuwan da ke ɗarsasuwa a cikin zukatanku da abubuwan da wasu daga cikin baye har sukan yi ƙarfin halin furtawa da bakinsu ku ji tsoron Allah sai Allah maɗaukin sarki ya zan tare da mu wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi abu na hudu daga cikin miyagun abubuwan da mutane suke yi tun daga ranar idi in ba a yi sa'a ba kuma har sai ramadana ya ƙara zagayowa, suna nan suna aikata wanda allah maɗaukin sarki baya so shine algina kaga mutane sun koma mawaka waka wal sun koma ma garaya da molo wal da duk waɗannan su jita fiyano sarewa da abubuwan nan na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da bige-bige da goge-goge na zamani da ake yi to duk waɗannan abubuwan haramun ne mun fahimci wannan da kyau ko suna makalewa idan aka ce dundufa sun ɗauka wai dundufa tana ƙara ne irin kalangu ko tana ƙara irin ƙara irin na ganga ko kotso da sauran waɗannan abubuwan ba haka dundufa take ba kuma in an ce ya halatta a yi waka irin wannan a gida mata isu isu irin waɗannan waƙe-waƙe ne na fina-finai irin waɗannan waƙe-waƙe ne na batsa irin waɗannan waƙe-waƙe na rashin mutunci yake nufi ku ji tsoron allah ku duba wayoyinku duk irin waɗannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye da ke ciki ƙoƙari ku cire shi in ba haka ba zai haifar muku da matsala allah ya kiyaye mahala ya ce ba'adun nas na awqatal idil mubarak akan samu wasu daga cikin mutane suna tozarta lokutan idi mai albarka filistimai alama zamir da gan sun je sun taru wajen kalankuwan kuwan wa alatin lahawil muharrama da wajejen bukukuna na wasanni da shari'a ta haramta ƙalallahu azza wajen. Allah maɗaukakin sarki ya ce ma ɗan. izhaf fanifa manitta ba ka minhu duk wanda ya sauka daga hanya ta daga cikin al'umman annabi adam ‘ya'yan shi zurriyen shi sai suka bi ka to fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura da kai da su jahannama ita ce makomanku kuma za a yi maku sakamako cikakke kai da su to kun ji abin da Allah ya gaya ma ɗan je ka gasa gasa nan misalin wannan kama a ce shaidan wani kare ne sai aka cinno maki shi yanzu gashi nan Allah ya cinno mana shaidan kuma an ce diyan da zai ya da mu yayi kuma diyan da ya iya nasara ya same ki a hannu to ba inda zai zame da ke sai wutan jahannama wastabziz man istata'ata minhum bi sautik Allah madaukin sarki ya ce mai iblis kai maza kai gaugawa ka farauci duk wanda ka sami iko a kan shi ta hanyar kururuwanka ban gane za ku zo ku ji menene sautik sautul iblis shine algina wa ajlib alaihim bi khailik sannan ka kai masa farmaki da dawakinka wa rajlika da jarumanka wa sharikun fil amwali wal auladi sannan ka je kai musharaka da su cikin dukiya da 'ya'ya ka batar da wasu da yawa daga cikinsu ta hanyar kwaɗayin kuɗi wasu kuma ta hanyar soyayyen 'ya'ya wa iduhu kai ta masa alkawari na bogi wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura Allah maɗaukin sarki ce ku sani duk wani shigo shigo ba zurfi da iblis zai ma ɗan adam na ya jefa mai guri cewa in ne kaza zan samu kaza in ne kaza zan zama kaza ya ce ba abin da yake illa rudi kawai yake yi mahallin shahid a wannan gaba kuma cikin wannan aya shine malam mujahid da ya zo tafsirin wannan waje da ya ce sautu huna sai ya ce shi shine ja mutum ta hanyar wasanni a ce an gayyato wasu jaruman mawaka jaruman masu shirya fina-finai za su gabatar da kalankuwa za su gabatar da wasu zafafan wake-wake masu sanyaya zuciya masu kaza masu kaza jarin ma wance ma za ta halatta duk wannan yana daga abin da Allah ya hana ko ce an zo iri da muzu wai lokacin sallah ne za a rika ba da sanarwa akwai kokawa akwai dambe akwai sharu akwai kaza duk waɗannan abubuwan duk ba daidai ba ne sa daga cin Allah allahu da shaidan ya hana da ramadan za a ga 'ya'yan musulmi sun koma wai suna wani abu sunan shi ramadan kof. wai ramadan ɗin da allah ya saukar da alkur'ani a ciki wai kuma shi ne ake ma kofin ƙwallon ƙafa wannan haɗari ne ba ɗan ƙarami ba da ramadan ramadan ya ƙari da sallah sai a ware wasan karta ko wasan caca a tara mutane wai za a yi eh, karta ne ko za a yi caca ne saboda murnan bikin sallah yanzu da ramadan masu waɗannan abubuwan duk sun bari amma yanzu kuma ramadan ya wuce to kuma sun zo sun ci gaba wannan ba ƙaramin musiba ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye قال الله عز وجل الله مدوكين sarki ce wa minan nasi man yashtari lahawar hadisi daga cikin mutane akwai waɗanda suke zuba kuɗinsu su je su siya abin da yake lahawul hadisi me lahawul hadisi ne mutum ya je da kudin shi ya sai waka blade ko ya sai cassette ko ya ba da kudi a tura mai a cikin memory din shi ko ya sa kudi ya sai mb ya rika browsing yana saukar da waɗannan abubuwa ko yana da mb ana turo mai ta hanyar whatsapp ta hanyar waye da ki kina sayan lahaula hadis kuma ya ce liyudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin wannan zai batar da ke ne kin shirya ko baki shirya ba kin sani ko baki sani ba kina da ilimin wannan abun ba daidai bane ko ba ki da ilimi haka dai zai kai ki zuwa ga tarba na bata wa yattakhidha huzwa kaga mutane suna daukan addinin Allah suna daukan karantarwa da wa'azi na alqur'ani a matsayin abun wargi da wasa Allah ce ulaika lahum azabun muhin irin waɗannan mutane suna da azaba na wulakanci azaba na tozarci za su rayu cikin kaskanci da ɗacin rayuwa wai za tutula alaihi ayatuna mai irin wannan da za a karanta mai ayoyin Allah cewa abin da yake ba daidai ba ne walla mustakbiran haka za ga ya juya cikin girman kai da nuna isa shi bai isa a bi shi ba Allah ma bai isa a ji maganin shi ba kenan ka ya ma'aha, ke kya ce bai ji wa'azin da ake yi ba ka anna fi udhnihi waqar kai ka ce an sanya wani toshiya ne a kunnin irin waɗannan takadarai bashirhum bi azabin alim Allah ce basu kai dai kai masu bishara azaba mai raɗaɗe tana nan tafi a kansu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu qala ibn mas'ud radiyallahu anhu babban malami Abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mashi yadda da yazo fassara wannan aya yace algina abinda ake nufi shine waka wallahi lazi la ilaha illahu yace ina muku rantsuwa da Allah wanda babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi waka ake nufi yuraddiduha haka ya rika maimaita wannan rantsuwan salasa marratin har sai da ya rantse so uku yana cewa waɗannan waƙe-waƙen ne Allah yake ce ma lahaul hadis wata bi abin mas'udin abdullahi bin abbasin cikin waɗanda suka fassara lahaul hadisi da cewa waƙa to akwai abdullahi ɗan abbas wa jabir wa mujahid radiyallahu anhu allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda sa duk waɗannan abubuwan da ake cewa shari'a ba ta so to ku ƙoƙari ku bari kawai sai ku zo na lafiya yanzu akwai wa'azozin malamai malaman da suka san allah kuma suka karantar da abin da yake da hujja da dalili karar ba shi buha ku samu ku cika wayoyinku da gidajenku da shi ba waɗannan waƙe-waƙen gaba ɗaya kwargudu ba abin da za su ƙara muku illa su tsarar da munafinci a cikin zukatanku haka masu iya magana suka faɗa Allah shi kyauta bale ce kala azza wa jal Allah maɗaukin sarki ce afamin hazal hadisi ta ajabu yanzu wannan ƙur'ani da ake masu wa'azi da shi suka rike a matsayin mamaki wata da hakuna wala ta bukun ne kuke madariya na shigantaka da shewa ba kwa kuka dangane da abubuwan da kuke ji ana faɗi ga waɗanda suka kangare ma Allah na hukuban da ke jiransu wa antin samidu kaga mutane sun zauna suna ta waƙe-waƙe shi shine huwal gina Ba mutum yana waka yana kaɗa kai yana rantsayawa an kamo gidan rediyo ana jin wake-wake ku ji ya'yan musulmi suna aika aikawa gidajen rediyo ya cewa ai a samun waka iri kaza mai sanyi ya zuciya bayan ƙur'ani yana cewa lahi bi tsuma innul kulo da ambatan Allah ne zukata ke natsuwa ya'yan musulmi sun haddace sunayen mawaƙa baki ɗaya da garuruwansu da lambobin wayansu a kansu amma da za ka tambaye su lissafo man 'ya'yan annabi muhammadu maza nawa ne mata nawa ne iyakan tambayin kenan ko da ko ga motan aljanna allah ya aiko mala'ika da ita ka shiga a kai ka wala ko wadanda ba za su ba kawai a faɗi annabi yana da 'ya'ya nawa a da wala ba zai iya faɗi ba 'ya'yan annabi maza nawa ne kadai shine tambayan faso ɗin kenan wala ba zai iya ba mata nawa ne wala wani ba zai iya faɗi ba 'ya'yan annabi nawa ne suka mutu kafin rasuwan shi annabi mata nawa ya aura ya tare da su nawa ne ya aura bai tare da su ba Ku kuyangun manzan Allah nawa ne mun gano wannan ba wani. da yawan musulmi ba za su iya ba da wannan an samu amma mawakan zariya da sun san su mawakan kaduna sun san su mawakan kano sun san su mawakan jos sun san su duk mawakan da suke waƙe-waƙen da suka kashe zukatan musulmi suke yin abin da ya zama kishiya ga alkur'ani mai girma suka zo da abin da ya sabbaba sanadiyyar ƙaurace ma littafin Allah duk waɗannan tagadaran an san su wallahi kina cikin hadari ba fa wai a ce hadisai nawa kika haddace ba ba wai a ce surori ko ayoyi nawa ne na alkur'ani kika haddace kawai ga abin da ake so annabi ke sani ba amma kin san wani takadari haƙƙin gonsu kin sani Allah madaukin sarki ya kiyaye ibnu abbas ya ce Sami samidun da Allah maɗaukin sarki ya faɗi ya ce huwal gina waka mutum ba zai ji ƙur'ani ya kuka ba amma ga same shi yana waƙa, yana rausawa yana kaɗa kai an yi asara kuwa Allah shi kyauta mala ya ce wani anasin marfu'an sautani anas ya ce annabi ya ce sauti biyu mal'una ne tsinannu ne fi duniya wal akhira duniya da lahira Allah ya tsine ma waɗannan saututtuka guda biyu albarka mizmarin inda ni'ima kiɗa da ake yi a sanda Allah ya mabayi ni'ima ni'iman idi ne ni'iman aure ne ni'iman haihuwa ne ni'iman naɗa wani wani mukami ne ko ne inda Allah ya mabayi ni'ima sai suka canza ni'iman nan da a doka garaya ko a buga ganga ko a tada siyanu ko menene inda aka daga sauti irin wannan to Allah ya tsine ma wannan sautin albarka da kuma wannan ni'iman da aka samu ita ma Allah ya tsine mata albarka warinatun inda musiba da kuma kururuwa da mutane suke yayin musiba an sace miki kuɗi ne ko an miki mutuwa ne ko ko gobara ne ko ko ambaliya ne ko rashin lafiya ne ko batan yaro ne ko ma menene irin wannan iface iface da mutane suke yi duk wanda ya Allah ya tsine mashi albarka mahallin shahid shine mizmar kiɗa yayin Allah ya mutum baiwan wata ni'ima za a zo za a aure ga 'ya'yan musulmi wai godiyan da za su yi ma Allah shine a ji a gayyato DJ ɗan ba za mu je fati ba amma dai a ɗan sa mana da ɗan kiɗan nan na amada dai mu ci a ɗan sa mana dai maɗan caccoge mu ma dai maɗan saurara ai mu ba za mu ci amma ah, wallahi ba ma waɗannan su ne usabe cikin yan iska kun gano wannan da kyau ku wannan haba me yake nema cikin waɗannan abubuwan a gama kawai a kai amarya ɗakin ta shi ne ya wuce ba za a taɓa amarya mai daraja da martaba ta kai khadija ba ba za a taɓa wata amarya mai daraja da martaba ta fi aisha ba amma sanda annabi ya aure su an yi waɗannan abubuwa akwai wanda ya kai manzan Allah daraja ne da ɗaukaka gaba ɗaya angon da kuka ba a wurin ku ya kai manzan Allah ne ya kai na ali ne ya kai darajar fata mata zahara ne amma sanda aka yi aurensu duk wannan shegantakan an yi ne an haihu sai an saba ma Allah sanda aka haifa hassan da hussein an yi haka ne sanda annabi ya haifi yayan shi duk an yi waɗannan shigantaku ne ba allah ya gaya mana na laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba Don ne ba za mu koyi mai kyau daga annabi ba ko ko tsarin da annabi da sahabbai suka rayu muna kyaman wannan tsarin ne kun ko muna kyaman na annabi to ko ku hada da kyaman aljanna dan duk wanda ya kyamaci ɗabi'un annabi ba shi ba shiga aljanna domin ya ce marrage ba an sunnati ba laisa minni duk wanda ya kyamaci tsarin rayuwa na to zai tare da ni Allah ka kiyaye ma daga zamiya irin ta shedan qala al imam malik rahimahullah imam malik imamu darul hijira Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce innama yaf'aluhu indana al-fusaq irin wannan kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe maluku ya ce a su ba masu yi sai fasikai Da Hausa da yan iska. Allah ya kire. Waƙala Umar bin Abdullaziz rahima holla. Umar dan Abdullaziz ya ce bada uhu mini shatan. Al'amarin fara waka ana fara kiɗa. Wannan zurmiya ne, da zamiya ne, da ingijeni na shi wa aqibatuha ƙarshen abin da zai kai ga mutumin da ya nutsa cikin waka da kaɗe-kaɗe sakhtur rahman shine fadawa cikin fushin Allah mai rahama kin ji dai farko dai iblis ne kama makwarkwadanki ya ingiza ki cikin ukuba da fushin Allah mai rahama don me amfanin su wa qala dhahak rahimahullah malam dhahak yace al-gina'u mafsadatun lil qalbi kun ga waƙa, kun ga kaɗe-kaɗe to mummunan aikin da suke wa mutum na kusa shine ɓata mai zuciya maskhafatul lirabbi sannan kuma suna jawo mai fushin ubangijin shi ko ba komai a cikin kira da waka sai wannan ya kamata mu nisance shi wa qala fudail ibn iyad malam fudail dan iyad yace al-gina'ur ra'idul fujur kun ga kida da waƙa? wannan shi ne ɗan aike da ke jagorantar mutum ya jawo shi zuwa ga fajirci ‘ya'yan musulmi yanzu neman wai wayoyi suke na waɗannan masu kaɗe-kaɗe da rairaye suna neman su zuwa ga fasikanci a cewa ne dimmi wannan harkan ai ɗabi'an shi kenan ba amma akwai masu haka kun gano wannan da ke ku wasu ma sai a haɗa su da wanda ma ba ma shi ne mawaƙin ba ya lalata muku ƴaƴa barkateteniya aure ne za ya siya ce wai sai an je an samu mawaki ya yi mawai bikin waka sannan ne za a samu albarka abin ta takaici Allah shi kyauta wa walid bin abdulmalik rahimahullah malam alwalid walid dan Abdulmalik ya yace al da'iyatu zina waɗannan kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ba abin da suke jawo mutane illa kamar katin gayya ne zuwa ga zina kaga 'yan mata an zuba suna waƙe-waƙe suna raye-raye ana ta sai da kasusuwa mazinata in sun ga wacce ta birge sai a aika ce a ɗauko ta ko a ci ga kyauta a kai mata daga haka daga haka ta ɓata su sun ɓata ta za a ce za a yi kalankuwa makaɗa da mawaƙa za su zo 'yan mata fajire samari 'yan iska za su haɗu daga lokacin za a yi ta zinace zinace wasu kuma ya ƙare masa da harka na fyaɗe me yasa a wannan sallah aka ce an kulle gamji gate me yasa ba ba kulle shi ba iskancin da ake yi a bayan halal ne na bana ne yake haram akwai fa lokacin da aka je gamji gate 'yan iskan nan tsara wajen suka yi gaba ɗaya duk macen da suka ta zo jan nan sai da suke zina ta koma matan uban waye kuma ko yar uban waye amma da wa'azi aka shirya aka gayyaci malaman musulunci aka ce bismillah ba shi ɗaniyan da za ta ji sai waɗanda Allah ya zuba masu imani na gaskiya to an ji labarin cewa za a cashe sama da wancan da aka yi ne kuma za a yi sare-sare da yanke-yanke da soke-soke hukuma ta hana kamata ya duk wasu wajen tararka irin wannan na fajirci a ɗauki irin wannan mataki a kan shi kuma kowane lokaci yake faruwa kuwa waɗannan bayanai gaba ɗaya sun zuwa cikin littafin ighafatul lafan na ibn al-qayyim banna na biyar shine halqul liha yaksaru inda inda umma min al-bashar abin takeici in aka ce yau sallah sai ga samari sun je sun sa an aske musu gemu a wani lokaci ba ma samarin ba har da dattawa wai an je an yi askin sallah wannan yana ga cikin munkarin abin da bai halatta ba wa huwa muharramun aske gemu haramun ne liƙaunin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so da magana annabi da yace khaliful mushrikeen ku saba ma mushrikai waffirul liha ku bar gemu ya sakata ya wala wa akhfu shawarib gashin baki kuma ku daddafe shi shi yasa idan mijinki ya je ya aske gemu ya dawo sai ce haba mai gida ba na son wannan kamar ina kuma abin da ake kara maka kyau ki mai wa'azi ki nuna gemun kike so idan saurayinki ko bazawarinki ya je ya zo da askakken gemu kije subhanallah ba ga yanda kai muni ba mun gane in kuma ma ya gaya miki san da zai ki ci ni ba na son wannan in za a wasa a wasa amma banda tsokanin manzan Allah mun gani wannan da ke ku haka ne wasa ya wasa amma tsikarin manzan Allah ba da ke ciki ba kakki yadda annabi ga abin da ya faɗa inda Allah madaukin sarki ya ga dama maza da mata ba sai da yayi mu da gemu ba kamar wasu awaki amma Allah madaukin sarki bai haka ba sai mai gida da gemu ke kuma haka yake kaman bayan kwanan sha haka Allah yake nufi Amma sai je aski na sai kama da mata to Allah baya san shi a wani lafazin annabi ya ce an hiku shawari ku datse gashin baki ya kafa wa a kulliha gimu kuma a bar shi sakata ya wala bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisin fala yajuzu li muslimin yashhadu an la ilaha illallah mala ya ce bai halatta ga musulmin da yake shaida babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah ba wa anna muhammadan rasulullah kuma yake shaida lalle annabi muhammadu manzan Allah ba ne haƙƙan ya yarda da wannan da gaske ba da sama'ihi li hazil ahadith bayan da ya ji waɗannan hadisai an yi akhudha min lihiyatihi shay'an ya je sa aske mashi gemun shi ko a dan daɗe ko a rage in dai mutum ya yarda da Allah bai halatta mumini ya wannan danyen aikin ba Allah madaukin sarki ya kiyaye banna na shida musafahatun nisa'i min ghairil maharimi muharramatun fi kulli waqtin gaisa wanda ƴan mata suke da samari a wannan yini na idi haramun ne ba yinin idi ba kowane lokaci ma bayan da malamai ba sa wa'azi wa mutum ya je makaranta ta gaba da sakandare tun daga sakandare wannan iskanci yake farawa wai yar ajin su ne wai ya kawo shi ce in ban da iskanci ina namiji ta baka wace da mace jama'ar annabi wai an gaisa annabi ya ce da mutum ya je ya haɗa hannun shi da hannun matan da ba tashi ba abin da ya fi mai sauki ya je kama garwa shi har sai ya zama gawayi wa hadisan sa wannan hadisan lokacin sallah haka za ga 'yan mata da samari sun hau babur ana ta guje-guje an ji wai kallon hawan sallah ga cakuɗe ɗeniyan maza da mata a wannan yini ne da yawa daga cikin 'yan mata ake koya masa fajirci na zina ake koya masa iskance-iskancen bin mazaje ku rike 'yan matanku a gida ba za ku rike su ba wannan ba daidai ba ne abin da suke yi kuma allah zai tambaye ku tashin alkiyama allah ya kyauta وقد وقع waka الضعفاء الايمان iman malice hakika ya faru ga wasu daga cikin masu imani fi hadal muharram wa kada waka ba'adu du'afa'il iman wasu daga cikin masu imani sun afka ma wannan haramun din wa khasatan ayyamal idi wal afra musamman ma a lokacin idi da kuma lokacin bukukuna ko su ne kawayen amarya za a je za su haɗu da abokan ango iskancin da ake sai dai Allah kawai shigantaka iri-iri za a shirin night kaza day kaza abubuwa iri-iri na fajoci wai aure ne aka yi wai ba za a yi auren ba sai an raka Allah da godiyan mayu cin da ka ba da dama aka yi farin cikin auren to kuma sai an saba maka mace ɗaya aka aura na halal amma Allah kaɗai san 'yan matan da za a yi zina da su kafin ta je ɗakin mijinta me amfanin wannan auren me fa'idan shi Allah ya kiyaye mala yace wa mimma yu'akkidu tahrimu musafahatin nisa'il ajnabiyat yana daga cikin abin da ke karfafan haramcin hada hannu da mata waɗanda suke ajnabiya ne hadisu ne ya sadar radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin ma'aqil yace annahu qala li an yut'ana fi ra'si ahadikum a saka mashi a caka a kan ɗaya daga cikinku bi makhaitin da wani irin tsika matsifata min hadidin na ƙarfi khairun lahu min an yi masa mar'atan lata hillu lahu shi fi mai sauƙi da hannu da hannu da matan da bata halatta mashi ba al'imamu tsabarani ya fitar da wannan hadisi albani ya hassana shi kun gano wannan da kyau ku wannan ɗabi'a ne na fajirai na bakwai a tashabbuhu bilkufari wal mushrikin yana daga cikin ɗabi'a munkara da mutane suke yi a lokacin bukukuna na sallah da bukukuna na aure da sauran sha'ani ne yau da kullum shine niya da kafirai filibas wajen sa tufafi wa Ka gan mace ta sa wandon maza mace ta sa rigan maza wai an waye ne wai an ci gaba ne to Allah ya tsine muke albarka shi kenan ba sawa'un kana tashabbuhu min ar-rijali aw an-nisa shin wannan ne da ake maza ne ke kama da mata ko mata ne ke kama da maza fala yajuzu li muslimin an yatashabbaha bi llahi wa rasulihi bi halatta namiji kamanceceniya da kayan kafire ba ina cewa kayan maza kayan kafire arna ne suka ke bantu da sa tufafi iri kaza bai halatta musulmi ya sa irin waɗannan kayan arna ba mun gano wannan da kyau ku لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي بئست بين يدي الساعة أن أيكون دب تاشن قياما بالسيف أن أيكون دتكوبي يعبد الله وحده لا شريك له har in ɗora mutane a kan su bauta ma Allah shi kaɗai babu abokin tarayya gare shi waju ila rizki ta ta zillu rumhi kuma an sanya man arziki na a ƙarƙashin takobina na waju ila zilla wa sigara alaman khalafa amri kuma Allah maɗaukin sarki ya sanya ƙasƙanci da tozarci ga duk wanda na bashi umarni ya saba wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum annabi yace duk wanda ya kuskura <clears throat> ya kamanceceniya da wasu mutane to wannan mutum yana tare da su bai tare da ni kai kamance ya da annabi ba kama da makiya annabi ba wannan hadisi al-imam ahmad da abubakar ibn abi sheba su fitar da shi albani ya inganta wannan hadisi munkari na takwas at-tashabbuhu ar-rijal bin-nisa fil malabisi aw al-harakat maza su dauko tufafin mata ko tafiya na rangwada irin na mata suna yi wannan haramun ne ko mata su ɗauko tufafin maza ko rangwada irin na maza da tafiya irin nasu da yanayi irin na maza suna yi wannan ma haramun ne awis zina ko kwalliya irin na kowane ɓangare aumin min ma huwa min isin nisa ko abin da yake ɓancin maza ai mata a ce maza su yi wata shabbuhun nisa bin rijali kazalik ko mata su rika sa tufafi da yanayi irin na maza wa ya yahsul fil a'yad wa fi ghayriha irin wannan bannin yana faruwa a lokacin idi da wasu lokuta da ba na idi ba wa huwa muharramun la yajuz wannan abu ne haramun wanda bai halatta ba li hadisi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala sau da hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama al mutashabbihin min ar-rijal bin nisa mazan da ke daukan dabi'u da tufafi irin na mata su sa Allah madaukakin sarki ya la'ance su wal mukhannisina min rijal da mazan da suke sa kaya ko su ɗauki ɗabi'a irin na mata su ma Allah annabi ya tsine masa albarka ko wal mushabbihati min rijal da matan da suke daukan kamanceceniyar irin na maza wa fi lafzin la'anan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al-mukhannisina rijal wal mutarajjilatin minan nisa matan da ke sa kayan maza har irin wannan jeans jeans da maza suke sawa haramun ne akwai wando da za ce wannan wando ne ɗinkin mata haka ne shi kaɗai halatta ke sa amma duk tufafin da yake shef ne na maza to haramun ne mace ta sa shi ku ne na ɓata mu kanku lokaci t-shirt da aka san wannan na maza ne haramun ne ke sa akwai ɗinki irin na mata wannan shi za ki san ki sani ke baiwar Allah ne ke ba baiwan turawa ba ne la'anannu ki ce ai kina koyi da su ai wayewa ne ki hankali Allah madaukin sarki ya kiyaye <clears throat> to shine sai ce wa qala akhrujuhum min buyutikum din namijin da aka same shi da ɗabi'a irin na daudanci ku fidda shi daga unguwanninku fa akhrajan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama fulanan akwai wani ɗan dauda a zamanin annabi haka annabi ya kore shi wa akhraja umar fulanan shi kuma zamanin sayyidina umar akwai wani ɗan dauda da ya kora wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam an-nasa'i su suka fitar da hadisi na tara daga cikin abubuwa mugaye da mutane suke aikatawa abubuwa ne miyagu khalwatu bin nisa'i ayyamil ayat keɓance wanda maza suke yi da mata a lokacin bukukunan idi da lokacin ma ba lokacin bikin idi ba aiwai saurayinta ne ai ita budurwan shi ne aiwai bazawaran shi ne aiwai kaza ne aiwai za a je za a keɓe aiwai za a je ai kaza wannan musiba ne ba ɗan ƙarami ba an gane wannan da kyau ku awil afra ko lokacin bukukuna na farin ciki wa gairi zalika da wasu abubuwa ire-iren wannan muharramatun yin haka haramun ne wa man khala duk wanda ya keɓance da wata mace fa Salisu salisuhuma annabi ya ce shedan ne na ukunsu su li hadisi uqbatu bin amir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala saboda hadisin batu dan amir annabi ya ce wadda wadkhul alan nisa ka shedunku da zuwa kuna keɓewa da mata ko kuna shiga inda suke faƙalar rajulun Minal ansari ya rasu lalla. sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce ya manzan Allah a fara'aitar hamwa mai kake ganin irin 'yan uwantakan nan kanin miji ko wan miji ko ɗan uwa ne ko kozin ne irin wannan shigantaka dai kala annabi ya ce alhawu almaut ba nan yankin namu ba ne aka samu irin wannan ana ganin wani yaro da yarinya sa ɗan keɓe a ɗakin kakansu kan a farga kawai ya buga mai yarinya mutane ciki eh so nawa kai wannan shegantaka iri-iri yaro ya makanwo ya mayan shi ciki nawa so nawa aka samu wannan hmm? ko kuma ce yaro ne an auro uwar shi sai ta zo da shi gida aka waye gari ya ma 'yan gidan 'yan mata su shida ciki shi ɗaya mun gano wannan da ke ko duk a lokaci ɗaya cikin ya bayyana kuma cikin musulmi ba cikin arna ba kun ga irin waɗannan abubuwan ko wallahi kun shiga taitayin yin game da su sai za a ce mm, mm, sa ido ɗari bisa ɗari shine abin da ya kamata kuma kun ga alherin musulunci da musulunci ya ce a raba tsakanin maza da mata a wajen kwanciya wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi na goma daga cikin waɗannan abubuwa da shari'a ke ƙi shi ne tabarrujin nisa'i wa kuroji hinna minal buyoti ilal Aswak fitan mata da tufafi ba na shari'a ba su ce wasu sun tafi kasuwa su siyayya iskancin da ake kullawa a kasuwanni ba wanda ya san adadin shi sai Allah Allah kaɗai san baɗalan da ake shiryawa an gano wannan da kyau ku yaksuru ayyamil eid khurujin nisa'i mutabarrijati illa man asima Allahu azza jalla da yawa daga cikin mata suna fita babu sutura irin na musulunci musamman a lokacin siyayyen idi suna zuwa kasuwanni iri-iri wajen teloli wajen kaza ka ji irin kalmomi da maganganu da rangwada da rausaya da abubuwan da suke miyagu Allah wanda Allah ya kiyaye ne kadai daga cikin mata ba sa wannan malai cewa haza haramun yin haka haramun ne da kaulin lahi ta'ala sau da faɗin Allah maɗaukin sarki wa ƙarni fi buyuti kunna Allah maɗaukin sarki ya ce wa mata ku zaman ku a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku rika fita ir na jahilan farko wa qimna salata ku tsaye da sallah wa atina zakata kuma ku da zakka wa ina Allah wa rasula ku yi ma Allah da manzon shi biyayya inna ma yuridu ba an kuma rijisa a halal baiti wa yatahhirakum tatahira wannan matan annabi ne matan babban gida aka ce su zauna a gida irin wannan fitan barkatai ba a yada su yi ba kewa ce kewace ce kuma kan ku fada wa'an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce simfani min ahalin nari lam arahuma annabi ya ce akwai simfi nau'in mutane iri biyu to 'yan wuta ne annabi ya ce ni ban gansu ba ƙaumun simfi na farko ko nau'in mutanen na farko wasu mutane ne ma'ahum siyatun suna rike da bulala ka asniba ma'ahum siyatun ka aznabil bakar bulala zarra manya-manyan bulala kamar bindin sa' na bi hannu haka siddan suna dukan mutane ba cdd ba sadada za zo suna wucewa saboda suna raka wani babban mutum ko suna raka motan kudi suna rike da bulala haka duk wanda ya tsula mai ne bai ce yan wuta ne wani sa'un kasiyatin ariyatin numilatin ma'ilat da mata waɗanda suke gasu da tufafi a matsarara suke suna ƙoƙarin a gansu suna ƙoƙarin jawo hankalin maza gare su sannan kuma kowa ƙoƙari yake leƙa ya ga menene take bayyanawa na kwalliya irin wannan mace mai irin wannan shiga ita ma 'yar wuta ce hinna ka asnimatil bukutul ma'ila sun kai ga shi nan ne a cuci maza ko to a cuci maza siffan 'yan wuta ne shine za su yi wani tozo a kansu wani abu gashi nan haka kaga annabi tintini karatun a cuci maza shi ba mu sani ba yace yan wuta ne masu yin shi la yadkhuluna aljanna aljannata ba za su shiga aljanna ba wa wala riha ha kuma ba za su ji kanshin aljanna ba wa inna riha la tujadu min masirti kaza wa kaza kuma kanshin aljannan nan ana jiwo shi tafiyan shekara kaza da kaza ai kawai kina da shi kuma zaki cire kafiri kawai Allah ya sa mu dace irin wannan abin da mata suke a ja kona kai kaga kanta ta yi wani abu yanda ka san ta sa hulan kwano na hawa keke kaga mace ta yi wani tsoro kai kira yanda kike da Allah kin je kin ɗora wani gashi na doki duk sifan yan wuta ne mun gano wannan an gaya muke bakin mutum na sha'an wannan gashin iskan ne laraba ne da turawa da Allah ya yi dabi'an haka suke abin yake burge shi amma ke dan Najeriya da dan Afirka ya riga ya san kan kaman kan yar bebi ne ba wani abu ki zana nake ka kawai shi ma baki ga yanda yake ba shirman banza shirman wofi kawai kuna yin abubuwan da shari'a ba ta so ko kuwa dole sai to to shikenan in kin je kin shafa mai kin yi fabi kin je kin nemo gashin jaki kin ƙara to shikenan sai ki kuma ki zama yar Asia zana ke kawai ki sa da Allah ya yi mu haka sai ya sa mazan wannan lokacin ba abin da ke birge su ya kayatar da su irin kitso ko kuma shirme ba ku gane wannan ba ba abin da ke birge namiji a irin wannan lokacin irin mace ta sa a tamfa da me da zani duk irin kayan ku sa zani ya fi ɗaukan hankalin namiji kuma zai ce za ki sa wando kina sa wando ya fara tunanin wani abu kuma ba san hankalin namiji ba saboda waɗancan arnan na turawa da sauransu ɗabi'ansu kenan wannan iskancin haka suke wanda yake wannan yankin kuma wannan iskancin bai birge shi kina sa wannan kin fara tuna mai karo wanda yake gani a waje madadin ya kalle ki su zai rika tunawa shirme kawai kin kawo ruwan dafa kanki har gidanki ai zan birge shi ne da me da siken da wando na shi kiyaye wa fi lafzin a wani lafazi na wannan hadisi ya ce wa inna ha la yujud min masirti kaza wa kaza ida kanshin aljanna ana jiyo ta tsawon shekara kaza da kaza annabi ya ambata wannan hadisi muslim ne ya ruwaito shi banna na sha ɗaya shine at-tabzir wal israf banna da mutane suke da abinci da dukiya a ranar sallah ana wannan ko ba a yi abinci ne kun yi a gidanku kuma sai a ɗiba a kai wani gidan ma da an yi a ji a tara abincin duk a zubar ba masu ci kin san za a kawo maki abinci ranar kuma sai ki dafa kakki dafa cin da za a kawo maki a sai dai an yi sai an dai bata ko dai ku nuna akwai wadata wani yana daga cikin mugun abu ya ƙolin lahu azza wa jalla allah madaukin sarki na cewa "Wala tusi da ku kar ku ɓanna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu banna wa qala ta'ala a wani wajen Allah ya ce wala tubazzir tabzira kar ku sake ku yi almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lalle masu almubazzaranci yan uwan shedanu ne wa kana shaytanu lirabbihi kafura shi kuma shedan ya ya bijire ma ubangijin shi to ke kin zama yar uwan shedan ke da kika dafa abinci yafi bukatan gidanki an kama an zubar an kama an lalata ke yar uwan iblis ne kin butulce ma ni'iman da ubangiji ya maki irin yadda mai gidanki iblis ma ya butulce ma ni'iman da Allah ya mashi kuma in kin mutu a haka makoma ɗaya za ku zauna da iblis Allah ya kiyaye wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace kulu washrabu ku ci ku sha walbasu kuma ku sa tufafi kyawawa wata saddaku har ku yi sadaka fi gairi israfin amma ba cikin ɓanna ba wala makhila kar kuma ku yi saboda nuna isa wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi mala ce wa an ibn mas'udin an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi ce la tazula qadama ibn adama yawm al-qiyamah kafan ɗan adam ba za ta ɗaga daga inda aka yi mai hisabi ba min inda rabbihi hatta yus'alu an hamsin har sai an mai tambaya kan ababe guda biyar ki ji ki shirya ba za ki matsa daidai da ɗani ɗaya gaban Allah ba bayan hisabi sai kin ansa waɗannan tambayoyi guda biyar an umurihi fi ma afnahu rayuwanki gaba ɗaya sai kin ba Allah ansa ya ke ƙarar da wannan rayuwan wa an shababihi fi ma ablahu ƙuruciyar da Allah ya maki baiwa ya kika ƙarar da wannan ƙuruciyan kika tsofar da jikin da Allah maɗaukin sarki ya maki wa maluhu min aina tasabahu dukiyan da Allah ya baki a ina kika nemo wa fi ma kuma ya kika kashe wannan dukiyar wa ma za amila fi ma alima ilimin da Allah ya maki baiwa wani irin aiki kika yi da wannan ilimin sai kin yi bayani ranar kiyama mahallin shahid dukiyar da Allah ya baki ya kika yi da shi wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi al-imamu albani ya inganta hadisin gaba na sha biyu adamul inayati bil fuqara'i wal masaki, yana daga cikin abin da ake yi a lokacin biki da shagali irin wannan da walimomi In lura da haƙƙin talakawa miskinai sai dai a gayyato masu hali mawadata in ma abincin za a raba sai dai a raba gidajen masu hali mawadata wanda an san suna da shi waɗanda kuma ba su da su kuma ba za a kai masu ba wannan ma yana daga cikin mugun abu da mutane suke aikatawa wa kasiran ma yuzhiru abna al-agniya as-surur wal farah mala yace da yawa daga cikin 'ya'yan mawadata suna yin abubuwa na nuna farin ciki da alfada farin ciki da abubuwa na annashuwa da sauransu wa a kuluna ma'akulatin mutanawwi'a za ka je gidan masu arziki ga an kawo iri-iri abinci daban-daban salo-salo nau'i-nau'i ya na zalika a mamal fukara za ga suna yin haka a gaban 'ya'yan talakawa wa abna'ihim da talakawan da 'ya'yayensu kaga yara sun bido suna jin daɗin su ga talakawan unguwa suna cikin matsala ga talakawan gari suna cikin damuwa ki tunkuɗe wannan a gidanki ba ki da almajirin da ke maki aiki ƴaƴanki za zo suna cin abinci almajiri na gefe yana jiran jagwalgwalonsu ba ki da imani ko ba za ki ga annaba ba yanda ya maki hidima haka yana gamawa yanda za ki ɗiba ma mai gida haka za a ɗiba mashi yadda za ki ɗiba naki daga tukunya haka za ki ɗiban mai nashi yadda za ki ma 'ya'yanki haka shi ma za ki mashi hadisi annabi ya ce idan ka aiki mutum ya dafa ma abinci ko ya siyo maka in ba za ki zaunar da shi ku ci tare ba to ki ɗiba abincin ki bashi amma sai a ce sai wanda ya lalace za a bashi za ki ga lalata a rayuwanki kuwa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu dunan rahmatin aw shafaqa za ga suna yin wannan ko tausayi ba sa ji wala ta'awun ko taimakekeniyan juna akan abubuwan alheri وقد قال wa صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة النبي يقول لا hatta أحدكم حتى يحب لأخيه Hibbali na لنفسه imanin ɗayanku ba zai taɓa cika ba har sai mutum ya soma ɗan uwanshi abin da yake soma kanshi tsakaninki da Allah za ki so wancan ɗan dagwadagwan da ake ba yara za ki so a baki wannan ta ki ce waje don menene ke kike bayan mutane wannan da wani dalili Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan su bukhari da musulun ne suka ruwaito shi za a ga mutane sun zo masu hali suna da wadata za zo da abinci iri-iri wai abokai ne za a zauna ana cin abincin a ina a filin Allah ga talakawa suna kallon su madadin aime a gayyace su a ce kuma ku zo ku ci ba wanda zai wannan wannan ba alheri bane sam sam ko ba daidai bane kaga mutum ya fito da kaji an yanka mai an yi gida da su talakawa suna gani an fito da rago an yanka an yi cikin gida da shi talakawa na kallo ba ku da imani da kake har mai gidan naki sai dai kawai su rika jin kawai yana bin iska wannan ba daidai ba ne allah ya kiyaye ɓanna na sha uku adamu silatul arhami ma ya ta juna ƙin sadar da zumunta wanda ake da buƙatan sadar da shi mun gani minal musa'adat au ziyarat au ihsan zuwa ziyara da taimako da kyautatawa au idkhali surur ko kuma ziyaran da zaki kai ma ɗan uwanki kin san in kin je wannan zai faranta mata rai sai ki kike au gairu zalika min anwa'il ihsan ko kuma wasu abubuwan da kin san in kin yi kyautatawa ne iri da muzu sai ga mutane sun ki li hadisi abi huraira radiyallahu anhu qala sau da hadisin abu huraira Allah ya kara mashi yadda ya ce سميت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتي ناجي النبي هنا تشوا من سره أن يبسط له في رزقه duk wanda yake son Allah madaukakin sarki ya yalwata mai arzikin shi Auyun yunsa alahu fi asarihi ko ya sa albarka a zurriyan shi na baya falyasil rahimahu to ya marma zai rika sadar da zumuntan shi wa fi lafzin a wani lafazi annabi ya ce man ahabba an yufsida lahu fi rizqihi duk wanda yake son arzikin shi ya yalwa wa yunsa lahofi fi asarihi sannan kuma bayan shi Allah ya kafa bayan ya sa albarka rahima rahimahu to ya sadar da zumuntan shi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi amma me yasa muka zo muka yi bayani a lokacin ana dab da sallah cewa 'ya'yanku 'yan mata ku hana su ziyarce ziyarce saboda fajircin da aka bullo da shi an gano wannan amma duk wanda aka kawo ma ziyaran ga wani sallah a yana jin daɗi yi a to an samu miyagu ne sun tara hanya to dole ne kuma ai kaffa kaffa so kuma a bullo masu ta inda ba sa tsammani ba Allah ya tsare mana imanin mali ce li hadisi jubair bin mut'im annahu sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu sau da hadisin jubair ɗan motsayin da yace ya ji annabi yana cewa layar hulul jannata qati'un duk wanda yake yanke zumunta ba zai taɓa shiga aljanna ba wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi to waɗannan bayanan bayanai ne masu matukan muhimmancin gaske da ya kamata a ce ku je su kuma ku kiyaye su ku aiki da su hatta ku isar da sakon ga waɗanda su basu ji ba don mu taro mu gudu tare ko mu tsira tare in ba haka ba ba ki san sanda za ki mutu ba kuma ki san sanda za ki kwanta rashin lafiya ba kuma ki san sanda Allah zai ɗauke damin da ya ba ki ba ba ki san sanda za ki fada cikin matsala ba kina nan kina aikata waɗannan abubuwan da Allah ya hana ki wallahi za ki raina kanki ranar kiyama kun gano wannan da ke ku wallahi ki tozarta za ki samu kanki a cikin hali na kunci kuma ki kasa gane hanyar da za ki fita daga cikin wannan kuncin Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum